assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa daga cikin alamar shiga aljani jikin mutum shine a matsayin ki na mace ki dinka jin kina tsananin san mai gidan ki zo a baya nan amma da ya zo zaki ji baki son sa kin tsane shi yan uwa daga cikin alama ko kuma ka ji kana Allah Allah ka je gida amma da ka je ka ganta zaka ji ka tsane ta to ai aljanin ashik din jinnar ashik din ya riga ya shiga jikinta babu wanda zaka ji ka tsana in ba ita ba akwai alama wacce ta danganci ta dinka shafar namiji ya dinka jin kwata-kwata ba ma shi da ƙarfi sha'awar ma babu wannan alama ce ta jannal ashik aljana ta aure ka ko kuma ke mace ta dinka busar da ke kwata-kwata ki ji babu ma ainihin wannan ni'imar taku ko kuma a dinka mu'amala da ke kina danna dannan waya ba ma kya jin komai wallahi wasu kan ce malam aini ban taba jin wani daɗi na wai mu'amala tsakanin ni da mijina ba ni ba abin da nake ji yan uwa wannan alama ce ta shafi aljani a jikin mutum abu na gaba mace ko namiji ya dinka jin ɓacin rai haka kawai babu abin da aka maka kai ba kudi karsa ba ba lafiya karsa ba amma babu yanda ka tsana a duniyan nan ka ji kai kawai kowa haushinsa kake ji kowa fushi kake da ji ba abin da aka maka akwai alama ta gaba duk alamomi ne na jinni fa ka ga misali a matsayinka namiji ka kulla harka waccan ta lalace ka kulla waccan harkar ta lalace malamai suka ce aljani yakan shiga ya lalata ciniki yakan shiga yago ya lalata yago same mu a 070 3094 5511 sai kun zo